tunda kika ce ni ne ba zan baki kunya ba ni maza na ce ke ce zaɓi na to hmm? wannan wakan kuma kwa? to ai ke daga jikin san waka soyayya ce to waka soyayya ce maka nagi na yarda da soyayyarka <laughs> so ai ni ma ba da fulawa ce ganda na zo ba ce ba ce miki ne waka soyayya kika san soyayya da wa ah. kawai daga jin na ce soyayya kawai suke kawo da ke ne to da waye a ba haka ku kuma mata matsalan ku kenan kuna jin to na ji ba da ni kake yi ba dama ni ba ban ce ina son ka ba balantana ka zauna kana mun gori amma ka san me ina son in san wace irin mace kake so ka aura mm, to gaskiya ni a zahirin gaskiya kin ga ina son mace haka asiririya eh, haka wadda ba ta da jiki sosai ina son mace ne dan haske mm-hmm. kin gane mm. ina son mace ne dan eh kin gane ko shi dan ya san iye eh ne <laughs> to ai kin gane sauran bayanin misali ina son mace haka kamar yadda kike haka din nan to ina son mace kamar yadda kike din nan sai dai kuma kwalelan to ai ba ni na ce ke ne ah. eh, misali exactly kamar yadda kike din nan ina son mace kamar a'a sai dai ka samu wacce tafi ni ko wacce bata kai ni ba an bar haka samu iri na ai samu shine kawai abin da kake so abin da kake so a tattare mace da mace da kake so ka aure eh, ina son mace eh, doguwa haka wadda ba ta